السلام عليكم ورحمة الله وبركاته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 au babu taharimul mut'a haramcin auren mutu'a mana auren mutu'a haramun ce ko ne ko to jiya mun ga mun ji yadda mas'ala ta kasance tsakanin abdullahi da mas'ud da almajiransa fatawa ɗaya aka tambaye shi wata ɗaya suka yi suna ta kai kawo ya ce a'a shi bai san jawabi ba sai aka waye gari yanzu duk abin da aka tambaye mutum a waya sai ba da fatawa to sai al'amari duk ya zama ga halin da ya kasance an fahimta sa'an nan muka kuka bayanin sadakin da annabi musa ya bayar kafin ya auri matarsa ya kai naira dubu ɗari shida ko ko ya kai naira miliyan ko kuwa miliyan ɗari dubu ɗari biyu ko ya aka ya zama haka zai kiwo zai hidima shekara goma muka ce kowane wata in mutum zai ma kiwo nawa za ka biya shi <coughs> dubu biyar ko dubu goma ɗan dubu biyar ne shekara dubu sittin kenan dubu sittin su goma nawa kenan dubu ɗari shida annabin Allah manzon Allah kenan sannan a zuwa a ce sadaki naira kaza naira kaza ai ba wasa bane ko kamar maganar da aka ne ba aikin wane ne ainihin kissa ma ina ya same su a wajen shayarwa ya yi musu sai ta ce ya abata ista'ajiru inna khaira man ista'ajarta alkawil amin wa aka dauke ma wannan nauyin ta fa'idantu eh haramcin auren mutu'a auren mutu'a haramun a malaman ahli suna sun san da kowa ma din ya sani shi a kadai su suka sauri suna aiki da wannan shi kuma babu wata hujja sai dai son rai kawai قال أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى عن عبيد الله بن عمر قال حدثني الزهري عن الحسن وعبد الله بن محمد عن أبيهما محمد أنوى عن أبيهما أن عليا سوى سيدنا علي تب سيدنا علي بلغه أن رجلا لا يرى bil mut'ati ba'san aka ja ka fada masa sayyidina aliyu ga wani mutum shi yana ganin halaccin auren mutu'a fa qala innaka ta'ih ati yi kai dimuwa cikin dimuwa kake innahu sayyidina ali ce tabbas dahi lallai babu ko shakka na har rasulullahi sallallahu alaihi wasallam anha manzo Allah ya hana auren mutu'a wa an luhumul humurin ahaliya yau khaybar shekarar da aka yaki khaybar manzo Allah ya haramta auren mutu'a ya haramta cin naman jaki sayyidina ali na yake bada labari shi a kuma sun ce sayyidina ali suke bi suke karewa to ga abin da ya fada da ba shi su dauka su yi aiki da shi ba qala akhbarana Muhammadu ibn salama wal harith ibn miskin qira'atan alayhi wa ana asma'u wal lafdh أنبأنا ابن القاسم عن مالك عن ابن شهاب عن عبد الله والحسن ابني محمد بن علي عبد الله بن حسن محمد بن علي عن أبيهما دغ ما هيفنس عن علي بن أبي طالب دغ سيدنا علي بن أبي طالب يتي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن متعة النساء يوم خيبر وعن لحوم الحمر إنسية يا هذا أور متعة شكرا لك ياكن خيبرا هكا كما منذ الله صلى الله عليه وسلم يا هرم تتنا من جاكي قال أخبرنا عمرو بن علي ومحمد بن بشار ولا سند عن مالك عن ابن ابن عبد الرحمن ابن القاسم الماجري امام مالك دقى امام مالك دقى ابن شهاب امام مالك ما يحرم تولى قال أخبرنا عمرو بن علي ومحمد بن بشار ومحمد بن المثنى قالوا أنبأنا عبد الوهاب قال سمعت يحيى بن سعيد يقول أخبرني مالك بن أنس أن ابن شهاب أخبره أن عبد الله والحسن ابن محمد ابن علي أخبراه أن أباهما محمد ابن علي أخبرهما أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال سيدنا علي الله كرم سدايتي نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خيبر عن متعة النساء منذ الله يا هذا متعة أو متعة قال ابن المثنى يوم هنين وقال هكذا حدثنا عبد الوهاب من كتابه قال أخبرنا قتيبة قال حدثنا الليث عن الربيع بن صبرة الجهني عن أبيه قال أذن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمتعة yace manzo Allah ya ba da izini a yi mutu a farkon lokaci fantalaktu ana wa ilan ila mar'atin min bani amir mai ba da labari yace manzo Allah ya ba da izini daga baya manzo Allah ya hana A kan haka auren mutu'a ya taba halatta amma mansufi an shafe wannan hukunci ya zama haramun kenan ila yau mil kiyama to waɗannan mutane guda biyu da saurayi da wanda yake ya girma suka haɗu suna son su auri wata mace auren mutu'a fa'aratna alaiha anfusana sai kowanne nuna kanshi wannan saurayi mai kwari ya nuna gashi yana son ta wannan kuma mai dan ciwo ya kusa su bashi ma yace yana son ta fa qalat ma tu'tini fa qultu rida'i tace to me zaka bani sai ce ga ina da mayafi ko barko ko gwado wa qala sahibi rida'i wannan shi ma yace yana da mayafi ko barko wa qala rida'u sahibi ajwada min rida'i ya ce abokin jayayya na akan wannan matan barkonsa ko abin da zai bayar ya fi wa kyau wa kuntu a shabba min ni kuma na fi shi kuruciya na fi shi kurutiya da karfi ya fi ni kuɗi fa'iza nazarat ila rida isahibi a ajabaha in ta kalli abin da zai bata ta ga kyan shi sai ya burge ta wai za nazarat ilayya a ajabtuha kuma ta kalle ni ne saurayi sai ta ga kuma sai ga hankalinta ya koma kaina ta kalli wannan ga mai kudi ya tsufa ta kalli wannan ba shi da kudi da yawa amma saurayi ne gashi nan gashi nan kowanne da abin da za a samu a gare shi ko da ta yi bincike ta yi tunani kalat an tawari da uka yakfi ne kai na zaba kai sau mai karfi saurayi abinda za ka bayar ɗin komin kankantar shi ya wadatar famakastu ma'aha salatan sai muka zauna tare da ta kwana uku kuma inna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala sa'an nan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce man kana indahu min hadhihi an-nisa'i allati yatamatta'u falyukhalli sabilaha bayan mun yi wannan abin mutuwa da kwana uku sai manzo Allah ya zartar da hukunci duk wanda ke rike da mace da ya aure ta mutuwa ya sallame ta ta tafi an haramta auren mutuwa ke ba shi kenan ba an haramta auren mutuwa ke to amma da yake suna neman samun karbuwa in mutum yana son ya samu karbuwa sai ya kalla mai mutane suke so mai mutane ke sha'awa mai mutane ke so mutane na mutum na so ya yi jima'i yana son mace yana son sadu da mace yana son jima'i yana son kullu ya canza ba haka bane ba wai ba ya son ya kari ko canji ta sai su je makarantu suna nuna ma maza maimako ka yi zina ka shiga shi an ce mana ka yi auren mutu'a ka yi aure wata biyu uku ka sake ta ka sake auren wata wata biyu uku to sai suna samun jan hankalin mutane to sai aka samu cikas wajen mata mace za ta zo mijina muna nan lafiya lafiya da shi na san shi ya fi kowa sha'awa baya bari na na amma wanzu kwanakin nan wannan shekarun nan da suka zo sai ai wata shida bai kula ne ba ko wata bakwai ko shekara na tambayi shi ce a ah, ba komai ba komai sai bincike shi ya shiga shi an ci a wanda ta rabu da mijinta akan haka gabar su da ya je ya shiga shi an ci shi kenan ke kina zaune min kyanki yau ya auri wannan sati uku wata biyu ya sake ta ya auri wannan ya sake ta ya auri shekara zai auri mace nawa yau shi zai saurare ki to illan da suka haifar ma mata nan illan da ta illan da aka haifar ke suna shiga jami'o'i suna kwadaita ma yan mata maimakon ki je kina zina ki zo ki mu auren mutu'a maimakon ka je kana zina ka zo ka yi auren mutu'a ka shiga shi an ji ka yi auren mutu'a to abinda suke tallata ma mutane aqidar su kenan auren mutu'a namiji yana son ya yi jima'i mace tana son a yi jima'i da ita namiji baya son ya haƙura da mace ɗaya mace tana son tana sha'awar yau wannan ya aure wannan ya sadu da ita gobe wannan ya sadu da ita to sai su yarjejeniya a yi auren mutu'a tare da cewa auren mutu'a haramun duk wanda ya yi wallahi tallahi zina yake babu wata magana ta na aliyu gashi nan kuma imamun nasa'i da me ake zargin shi aka ce ya tashayyau ila sayyidina ali yana imamun nasa'i abin da sa aka azama shi kenan saboda ya yi rubutu ya yi littafi a khasa'is ali ya fi kowa son imamu ali sayyidina ali ga shi nan ya rawaito riwayoyi daga sayyidina ali an haramta mutuwa shi yasa in an yi aini a kan son zuciya an fahimta babu i'lanun nikahi sauti wa darbin dufu jiya mun kawo a nasi da ke nuna asalin ba da sadaki silallan gwal ba a ce aka ce ya halatta amma in an shigar da wani abu kuma da yake ta haddi ba zai isa ya haramta wannan asalin ba saboda sai na jabir ya yi aure manzo Allah ce nawa ka bata ya ce zinariya mai nauyin kwayan dabino shine ya kai dirhami biyar kenan to ashe yana da asali ko to shine kuma sai ce i'lanun nikahi bis sauti wa duf wai sanar da aure da murya ayi magana a sanar haka kuma da buga a buga bandiri ana sanar da aure mutane su san cewa aure ake yi ba a je masallaci ko a mai da shi aqida ko addini ba haramun ne ba baya halatta قال مجاهد موسى قال حدثنا هشيم عن بلج عن محمد بن حاتم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فصل ما بين الحلال والحرام بمبنشي سكان حلال حرام الدف والصوت في النكاح دف da assaut a cikin aure a daga murya a sanar da cewa aure ne wane ya Shi wacce shine ce faslu ma bainal halal wal haram menene bambanci tsakanin halal da haram shine sanarwa akwai bambanci tsakanin halal da haramu in ka ji bayan ka zo gida ka ce ai wani saurayi daga guda unguwa ya zo yana da yakin gida yana kallon maka ya yana da leken maka ya ko ya zanta da ita sai hankalinka kai tashi shi kuma a ɓoye zai yi a sace-sace zai yi ba haka ba ne ba saboda mai saboda wancan hanyar da ya bi haramun shi sa ɓoyewa ake yi amma wannan ɗan da ya leka taga gidanka ko zaura gidanka ya kalli yarka ya tar ma hankali in ya zo ya kwankwasa koma ce ina son yarku na aura sai a ce to bismillah lale marhaba sai a shigar da shi a ba shi lemu a ba shi kunun zaki ya sha abin da yake nema can ɗin nan shi yake nema nan abin da ke nema nan ɗin nan shi yake nema a can ba so yake sadu da ita ba ya yi jima'i da ita ba to amma can haramun sai sa duk mai mutunci ba zai yadda da wannan ba wannan kuma ya zo ya fada ya ce zan auri yar iyayen za su tarbe shi hannu biyu a bashi waje ya zauna a shirya a yi menene da menene a zuwa kunna fitila a raba halawa za a ɗaura aure in an ɗaura aure kuma an san me za a yi amma ba wanda ke jin kunya wannan ba wanda ke jin nauyin wannan ba wanda ke jin zafin wannan saboda halak malak shari'a ce ta halatta ba ga bane ba duk sa'an da ta je ta dauko ciki ba tare da aure ba boyewa ake yi ko akwai a kai ta su kasashen larabawa ma wani lokaci kashe ta ake za ta kawo babban aibi cikin zuri'a ba za a taba auren wata 'yar gidan ba ko shi sashe su kai ta kowa ba ta fauzin ta ko menene da menene boyewa ake yi amma in aka daura aure ta yi ciki yanga kwalisa ma take da cikin tana nuna ma kowa ne ga tana ciki tana boyewa ya take yi tana bayyanawa ne sa'an nan wancan in ta haihu sai a je a boye dan wannan tana haihuwa yana hannu ta ne kowa ta zo ko kowa ya zo sai ta mika mashi kuma an san mai tai ta haifi ɗan an san mai tai ta ɗauki cikin eh, ruwan rijiyar su ta sha ba aure ta yi ba saduwa da ita aka yi ba saduwa da ita aka yi amma wancan ana ɓoyewa saboda mai saboda haramun ne nan kuma halal ne haka kai ma kana zaune cikin iyalanka ga matarka ga yarka ga kallinka ga duk mata ne kuma duk kyawawa ne ka kalli wannan kuna hira kana dariya ka kalli wannan kuna hira abu goma waya ko wani abokin ka zo kana saboda ya halatta amma in ka je za ka yi kallon da bai halatta ba sai kana sa aiki biyu nan aiki ɗaya kake gaban ka gani can ku sai ka yi aiki kana sata kallo ba ka son a ga kana kallo kaga ka takura ma to ka daina mana ka huta ba ka bane ba aiki biyu kenan kake kai kana kallon ba ka son aga kana kallon sai ka kana ɓoyewa to kana sata kallo kenan shine bambanci tsakanin halal da haram kowa ya ji an ce wani ya zo ya leka sauran gidanka ya kalli yarka sai hankalin shi tashi wannan dan ya zo zai kwankwasa kofa dan ina son yarku na aura sai a yadda a yarjejeniya a auren masa da an auren masa iyayenta za su ɗauke ta su kai sun kai sun san yau sun kai ta me za a yi ko akwai wanda bai sani ba sun san me za a yi iyayensa sun san me za a yi ba wanda ke jin shakka ko ɗari-ɗari ko jin kunya ko nauyin wannan saboda mai halal allah ne ya halatta abinda shari'a ta halatta kenan ya halatta kenan babu tsoro ba jin nauyi ba jin kunya ba jin menene da menene iyayenta yayyanta gwaggwaninta za su ɗauke ta su kai gidan miji wannan daren sun san me za a yi daga wannan daren har zuwa allah ya bada rabo ta ɗauki ciki tana harasuwa ne in ta zauna ma ta tattafa da yaro ba ta ɓoye komai in ciki ya fito ba ta ɓoye ma kowa kamar abin ado ne ma wajenta saboda me halal ta yi halacci ta yi hakuri har ta samu ciki akan halal na ta haifi ɗan duk wacce ta zo ko tsohuwa ce ko iyayenta ne ko kannan ko namiji ita eh, gashi nan ya karba ya duba ya tufa albarka ya maidan mata ba shakkan komai saboda halal ne shi akwai bambanci tsakanin halal da haram an fahimta hmm. eman eh, ai abin a cikin ma ano take yi cikin ma ba ta ɓoye ma kowa so take a gani tana yawo da shi har wata nawa wata ta haihu ba haka ake yi ba ne eh, haka ake yi to fasu fasl ma bainal halal wal haram a duk wa saut a saut ina mara a saut sanar ba haka bane ba to ya za sanar da murya a faɗa kenan nan kome eh wannan abinda maroka ke zai shiga cikin nan ko ba shi da makani a nan an an zo wajen daura aure maroki baya ce kaza kaza kaza kaza yana ya daga murya baya yi zai shiga cikin wannan hukunci ko ba zai shiga ba zai shiga ko ba zai shiga ba in aka ce asalin abu karka kalli abin da aka ƙara a kai ko mai kyau ko mara kyau sai ka kalli asalin abin a shar'anci ya halatta in haka ya tafi daidai wa daida in an ƙara masa wani abu to abin da aka ƙara shi ne za a cire ya ce bambanci tsakanin halar da haram ina ma na halar da haram ɗaura aure da fasikanci ba shi kenan ba abin da yake nema ya fasikanci abin da yake nema shi mai aure ke nema abu ɗaya ne aiki ɗaya ne ma'ana ɗaya ne to amma hanya ta sha bambam wannan hanyar halal wancan hanyar haram an fahimta قال اخبرنا محمد بن عبد الاعلى قال حدثنا خالد عن شعبة عن ابي بلج قال سمعت محمد بن حاتم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان فصل ما بين الحلال والحرام الصوم شجرا babu kaifa yud'a lirrajul idza tazawwaja yace mutumin da ya aure wace addu'a za a yi masa ya za a yi masa addu'a ashe akwai addu'ar da ake ma mutum ya aure a shar'ance قال قال حدثنا عمرو بن علي ومحمد بن عبد kala قال حدثنا خالد عن اشعث عن الحسن تزوج عقيل بن أبي طالب امرأة من بني جفن عقيل بن أبي طالب نقوى علي بن أبي طالب شيء أوري فقيل له بالرفاء والبنين لوكة جاهلية بالرفاء والبنين بالرفاء والبنين أدوان سيكينا qala sai aka ce kulu kama qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yace ai bin rifa'i wal banina lokacin jahiliya kenan ba mu samu haske ba amma tunda haske musulunci ya zo ga abin da manzon Allah ya sanar me manzon Allah ce ce barakallahu fikum wa baraka lakum barakallahu fikum wa baraka lakum abinda manzo Allah karanta ya koya kenan in ka faɗi wannan ya fi duk wani abinda za ka faɗa babu du'a'u man lam yashhad tazwi babin da yazo addu'an wanda bai halarci wajen daura auren ba قال أخبرنا قتيبة قال حدثنا حماد بن زيد عن ثابت عن انس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم راى على عبد الرحمن اثر السفره منذ الله صلى الله عليه وسلم يا عبد الرحمن دا اوفي يازو غا بشاشه غا علامه تراري غا كنشي غا منين فقال ما هذا سيتي عبد الرحمن مي هكا مي فارو ne bakinka baya rufewa baya rufuwa me ya faru ne ga bashasha ga murna ga kyalli a fuska kala ta zawwatu mar'atan ala wazni nawatin min zahabi sai ce ya manzo Allah na auri wata mata ce a wata ruwaya manzo Allah ce me kabata sai ce nauyin kwayan dabino na zinariya abinda na bata kenan wannan ya kai dirhami biyar faƙala sai manzo Allah ce barakallahu laka aulim walau bishati barakallahu laka addu'a da manzo Allah ya koya musu an fahimta babu ar ruhsatu fi sufrati inda tazwij babin da yazo na as-sufra turare wanda yake da kala ja ja ja haka turare ne mata ke amfani da shi maza ba shi su amfani ba amma in mutum ya aure matarsa ya halatta ta shafa wannan turaren shi kuma bai halatta masa ba to sai ta shafa sai ta haramta gare shi sai zo garin gogayya sai ɗebo wannan turaren ya halatta ko ya haramta alra'a athara sufratin ba ya gani ba ya tsawata masa bai tsawata masa ba to za mu قال اخبرنا ابو بكر بن قال حدثنا باز ابن أسد قال حدثنا حماد قال حدثنا ثابت عن أنس أن عبد الرحمن ابن عوف جاء وعليه ردء من زعفران محل الشاهد عبد الرحمن عوف يازو ينا تردا من ألاما نترارن زعفران an fahimta وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم مهيم يا عبد الله مهيم me faru ne ya aka yi daga ka canza kala ta zawwatu mar'atan yace na auri wata mace kala wa ma asdaqta me ka ba ta sadaki kala wasna nawatin min zahabi yace nauyin kwayar dabino na zinariya kala aulim walau bishati mahallin shayar kenan manzo Allah ya gaishe da wannan alama bai haran bai hana shi ba saboda an san yana angwanci قال أخبرني أحمد ابن يحيى ابن الوزير ابن سليمان قال حدثنا سعيد ابن كثير ابن غفير قال أنبأنا سليمان ابن بلال عن يحيى بن سعيد الحميد الطويل عن انس راى رسول الله صلى الله عليه وسلم علي كانه يعني عبد الرحمن بن عوف اثر سفره محل الشاهد كنا من الله يا wannan alama wannan abin a jikina فقال mahayam sai ce me ya faru قال تزوجت امرأة من الأنصار فقال أولم ولو بشار فجيك أي وليمة خد أبويا ذاك أم فهمت؟ babu tahillatul khalwa babin da ya zo halaccin kaɗaita da mace baya halatta sai an kaddamar da wani abu shine zai kawo kisan sai aliyu da na fatima magidan manzon allah sallallahu alaihi an fahimta don a san addini mace ba mace tana da daraja a cikin addinin musulunci ga abin da ya faru sai na ali kan ne daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na na Fatima yar manzon Allah ce sallallahu alaihi wasallam to ga abin da ya faru قال أخبرنا عمرو بن منصور قال حدثنا هشام بن عبد الملك قال حدثنا حماد عن أيوب عن إكرمة عن ابن عباس أن عليا قال sayyidina aliyu da kansa ya ce tazawwajtu fatimata radiyallahu anha na auri fatima Allah yadda da ita fakultu sai na ce ya rasulallah ibni bi ya auri fatima sai fada ma mahaifin na na fatima to yanzu me za a ce ce ya rasulallah shi abin da ya fada kenan ya rasulullahi don darajar manzon Allah kenan to matsalar za ta kasu nan gida uku ya fada ma rasulallah ne ko ya fada ma wansa ne ko ya fada ma sarkinsa ne saboda magana da ke tafi ya eh? me kake nufi me zai rufe ka ce eh. a ba ma sun ka faɗi uku ɗaya muke son a faɗa amfani na kawo ukun ba ba ba mun kawo ukun ba to ka maimaita uku shi saboda maganar da ta zo daga baya ne ya rasulullahi ibni bi ya manzo Allah ka shirya min matata ta tare to da me ake magana yanzu da wa ake magana yanzu eh da wa ake magana eh <laughs> bi ma'ana a shirya min mata ta ta tare yau a shiryo ta a kawo min ita wa za a yi fada ma wannan magana eh yaya za a fada ma ko siriki kala ita ya rasulullah ibn bi a shirya min matata a kawo min ta tare yau kala ha shay'an sai manzo Allah ce to ka bata wani abu wani haka za tare kawai haka ka bata wani abu ka kawo wani abu ka kawo je ka ɗebo nerori je ka ɗebo kaza je ka ɗebo kaza kultu ma inni min shay'in sai ai ba ni da komai kuma ka daura aure qala sai manzo Allah ce fa aina dir'uka al-hutamiyya ina silkenka al-hutamiyya silken da in an sara da takobi sai dai takobin ya kare ko ya lalace qultu hiya indi sai nace akwai yana nan silken na nan qala fatiha iyahu dauko silken ka bata sai ta sai ta iya wuce sai ta tare daukar sulken ka bata sai ta tare sai da musu ba bata sai ta tare shi ne muka ce silkin na aliyu da yake yaki mazu aina dirukan hutamiya saboda darajar silkin in an tsara da takobi ma sai da takobi da talala lalace sai da takobi ya karye ko ya lalace shi ya dauka ya bayar sai muka ce wannan silkin da yana gidan aji tarihi a ingila ko amerika yau nawa za a sai shi zai kai nawa zai kai kuɗi masu yawa ko a duba darajar wannan sirkin wajen sayin na aliyu eh, eh. shi ne kalmomin shi sa a yi muka ce a yi tattara ba a ba wanda zai tattara ba inda za a zauna a ce da wa ake magana haka yi manzo Allah ne shi ba ya ce ya rasulullah ba sai ka ce to ai da rasulullah yake magana inda rasulullah yake magana akwai magana inda wasu yake magana akwai magana to amma in sa ne fa bahaushe zai ji nauyi haka wajen bahaushe akwai nauyi ka aure ya ka je ka ce ma ubanta a ita ta tare yau sai dai ka aiki sai dai ka aika ko ko kuwa zai yi eh yanzu zahirin maganar da wasai na ali ke magana da wansa in ka ce da wansa eh, yayi in ka ce da ya yayi in ka ce da sirikinsa bahaushe sai ce a wajen bahaushe akwai nauyi mhm. barakallahu laka

ko sai a tsaya can ko shi a cika da cikau cikan addu'a a wajen walau bi shati a wajen walau bi shati addu'a ce haka ce kai walima a tun yayi walima fa sai ka ce barakallahu fika a wajen walau bi shati don ka cika cikin a sunna ah. eh eh, eh. sadakin kenan za mun karanta za a daura aure ba ba da sadaki ba kafin a tare a bayar da sadaki ko bayan an tare a bayar da sadaki ai matsalar da ta tashi ne wani ya auri wata mace bai yanka sadaki da zai bayar ba akwai mace tsakanin yanka sadaki da sadaki sadaki tabbas an san akwai amma ba a yanke ga abin da za a bata ba kafin ta tare bai sadu da ita ba sai ya rasu Shi ne aka tambaya Abdullahi da masu ya za a yi sai ce tun da manzo Allah bar duniya ban taba jin tambayar da ta wahala ba kamar wannan tambayar ku je ku nemi wani ku tambaye shi suka je su dawo wata daya suka ce a garin nan babu wani mai daraja cikin sahabban manzo Allah su kaman ka kai ne sa'annan kuma ka ce mu in ba mu tambaye ka ba za mu tambaya to lokacin ya zama mishi wajibi ya yi fatawa kenan sai ce me sai ce to ni zan faɗi ra'ayina ya dace Allah ne min muwafaka in kuma ra'ayina bai dace ba ijtihadi na bai dace ba karbani ne Allah da manzonsa sun barranta daga wannan abu ce abinda nake gani za a ba ta sadakin matanta irinta min zanta a matsa da abin? na take yi na ta nan to ta ne sai a rike shi ainihin matsalar da ta tashi kenan sai sai abinda zan faɗa da ra'ayina ne in ya dace muwafaka taufiki ne daga Allah in kuma yin shahadi na bai dace ba ni ne na yi wannan Allah da manzonsa sun barranta daga wannan maganar za a ba ta sadakin mata irinta to nan ne aka sai aka ce irinta mai ake nufi da irinta mana gwaggwannin takanninta yayyanta gidansu irin gidansu ko ku a'a irin darajarta irin darajarta ishihadi me bambanci tsakanin irin gidansu ko irin darajarta mana inda ka je kai aure din nan gidan saraki ne gidan sarakuna ne ko manyan yan kasuwa attajirai ba haka bane ba kai ma ka san irin sadakin da zaka bayar ba gidan talakawa ba ne a irin darajar ta ita yanzu gidansu talakawa ne ko 'yar ƙauye ce ma amma ta zo ta yi karatu tana da digiri tana da certificate tana da aiki mai albashi mai tsoka in za a yi mata lissafi da yanzu za a yi mata lissafi ko da da to shine irin matsayin ta kenan to sai wani ya tashi ya ce wata mace a cikin unguwanmu ƙauyenmu haka ya faru mata irin hukunci da manzon Allah yake abdullahi da mas'ud ya daga hannu ya gode ma Allah aka ce ba a taba ganin shi yayin murna ba irin wannan murna sai ran da ya shiga musulunci yana a'a yana da gado ai gado ba sharaɗi ne sai sun sadu ba sharaɗi ɗaura aure sharaɗin gado ɗaura aure ya aure ta sai ta rasu za ta zai gaje ta ya aure ta sai rasu za ta gaje shi da zara an ɗaura aure matukan ba auren ne kuma ya mutu ba kai in ma ya sake ta saki ɗaya tana cikin idda kafin ta gama idda sai ya mutu yana da gado ko ba shi da gado yana da gado tana da gado a ba abin da ke su kai abin da za ka bada shi za ka bada ba abin da su eh. wannan shi a kimanta a karba mana sai a kimanta a karba ba tana da magada ba tana da 'ya'ya tana da uwa tana da uba shi kuma ga shi kuma zai shiga cikin gado mai zai hana قال أخبرنا هارون ابن إسحاق عن عبد ابن عن سعيد عن أيوب عن إكرمة عن ابن عباس قال lamma tazawwaja ali radiyallahu anhu fatima yace lokacin da sayyidina Aliyu ya auri fatima radiyallahu anha qala lahu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam a'tiha shay'an gabata wani abu mana haka kawai za a dauki mace zaka dauki mace ka tafi sai ka ba da wani abu qala ma ce ai ba komai ba da komai kada fa aina dir'uka al-hutamiyya to ina silkenka al-hutamiyya wanda ya shahara da kaza da daraja kaza kaza kaza ka dauka ka bata dole sai an bada abu mace tana da kiba a cikin shari'ar musulunci an fahimta ko ya saya ko ya je ko ya je nemo wani kun ji abin da ake tambaya da ya ba ta silkin ya zama mallakan wa mallakar ta so sai yaki ya tashi kuma za shi yaki sai ya ara ko ya haya ko ya saya ko ta ba shi aro ko ta ba aro babu albina'u fi shawwal babin da ya zo tarewa a cikin shawwal mutum ya yi aure matarsa ta tare a cikin shawwal don da suna hana wannan abin قال اخبرنا اسحاق بن ابراهيم قال انبانا وكيع قال حدثنا سفيان عن اسماعيل بن اميه عن عبد الله بن عروه عن ابيه عن عائشه قالت انا عائشه الله كرمت يدتي تزوجني رسول الله صلى الله عليه وسلم في شوال وزو الله يا اوريني اتفي وتن شوال وادخلت عليه في شوال نتاري اتفي وتن شوال فأي نسائه كان أهضى عنده Wace ce cikin matan manzo Allah ta fi ni rabu a wajen manzo Allah a shawwal ya aure ni kuma na tare a shawwal kuma na fi kowa rabauta da manzo Allah a cikin matansa baki daya matan manzo Allah baki daya wanda suka yi zamani da na Aisha sai Zainab kadai ita ce na na Aisha ta ce ita ce take iya ja da ni a cikin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam saboda ta iya shirya abinci tana karamci tana kyauta tana ibada babu albina'u bibnati tisri a nan ake jan hankalin mutane mata na na ta ce babu wacce take iya jayayya da ni akan manzon Allah cikin matarsa shi Zainab bintu Jahash ba na kishi ya shiga kenan ko an samu kishi amma duk da shi sai na na ta ce ban taba ganin mace mai ibada mai kyauta mai karamci kamar zainab ba ta yabe taba da gaskiya ba ta bari komai gida sai ta dauka ta bayar manzo Allah ya rasu ce ai mata na cikin mata na wacce ta fi kowa tsawon hannu ita za ta fara ita za ta bi ni ita za ta riga kowa bi mana ita za ta rasu bayan manzo Allah da manzo Allah ya rasu sai suka zo suna auna hannayensu suna gane kuma Zainab har ita ba ta da tsawon hannunta ba bai kai nasu ba to sai abu da ya shige musu duhu sai da aka shekara kaza ta kai shekara arba'in da wani abu rasu sai ta rasu shi na aisha ta ce to na fahimci fassarar wannan magana tsawon hannun ba wai katon hannu ba ne kyauta mikawa bayarwa babu albina'u bibnati tis'in a auri ɗa mace 'yar shekara tara in tana da ƙarfin da za a sadu da ita ta tare tana 'yar shekara tara a shar'anci babu komai duk dokokin duniya da ƙungiyoyin duniya su faɗi magana akan wannan sai a ce sai in zai taba lafiyar ɗa amma in tana da ƙarfin da za ta ɗauki namiji ya halatta a shar'ance قال أخبرنا أحمد بن سعد بن الحكم ابن أبي مريم قال حدثنا عمي قال حدثنا يحيى بن أيوب قال أخبرني أمارة ابن غزية عن محمد بن إبراهيم عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عائشة قالت تزوجني رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي بنت ست بنت ست سنين wa bana biha wa hiya bintu tis'in yace manzo Allah ya aure ta tana yar shekara shida bayan shekara uku tana shekara tara ta tare shikenan babu albina'u fi safar babin da yazo ana cikin tafiya sai mutum ya aure matar ta tare a cikin tafiyar ba a kai gida ba zai yi ko ba zai yi ba ya halatta ko bai halatta ba shine albina'u kenan shine wani tarewa ta tare والله والحديث kafin a kai wannan البناء بابنة تسع قال أخبرني محمد بن آدم عن عبدة عن هشام عن أبيه عن عائشة قالت تزوجني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا بنت ست ودخل علي wa'ana bintu وانا wa kuntu al'abu bil العب ya ce manzo Allah aure ina yar shekara shida na tare ina yar shekara tara ma ina wasa da yara yan mata ba shi kenan ba babu albira'u fi safar bari mutum ana tafiya shugaba ya aure akan hanya kafin akai gida matar ta tare ma'ana za a yi kwana uku kafin a shiga gari ya daura aure za ta tare ko lallai sai an shiga gari za mu ji ko ayyub kala isma'il ibn ulayya kala haddathana abdul aziz ibn suhayb an fasallaina ha alghadata bi gharasi yace sun je yakin khaibar sai su kai sallar asuba da sauran duk aya karanta wannan Allah ya sauwa Allah ya muka shigo muslim sai ya haddace duk karatun da aka yi ya je ya aure biyu ko uku tun daga nan kuma ya rude hayyau a ƙasa sai wahala ko aka ce idza lam tastati shay'an fada'hu fajawizhu ila ma tastati wa talliqha falasta laha bi kuf'in wa illa ya'lu mafraqaka al-musab wannan ba kai shi bane ba mara duk abin da ka shiga ciki ya riga ya aure sa to sai ya hakura kenan akai sallah asuba da sauran duhu farakiba annabi sallallahu alaihi wasallama wa rakiba abu talha manzo Allah ya hawa marhawarsa abu talha ya hawa wa ana radifu abi talha fa akhadha nabiyullahi sallallahu alaihi wasallama fi zuqati khaybar manzo Allah ya kama aluku la khaybar luku khaybar ana tafiya وإن ركبتي لتمس فخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم وإني لأرى بياض فخذ نبي الله صلى الله عليه وسلم فلما دخل القرية da manzon Allah ya shiga alkariya kasan haibara kenan qala Allahu akbar kharibat haibara inna idza nazalna bi sahati qaumin fa sa'a sabahul munzarina manzon Allah yana shiga sai ga haibara ta canza yace Allahu akbar kharibat haibara Allahu akbar yadda khaibar kuma ta zamo kenan ai ta lalace inna idza nazalna bi sahati qaumin mu in muka sauka farfajiyan mutane fasa sabahul munzarina safiyar su wannan tamu na ran da muka sauka ma'ana za mu yi kace kace da su ke ba za su yi komai ba ke قالها ثلاث مرات سوء Allah الله ينفعنا قال wa kharaja alqawm ila a'malihim sai ga yahudawa mutanen khaybar sun fito za su sana'a mai masu noma masu dako masu kaza masu kaza kowa da kayan sana'arsa قال عبد العزيز Muhammadu, kala قال عبد العزيز وقال بعض اصحابنا والخميس a cikin tirmidhi ko buhari muhammadun wal khamis suna fitowa za su sana'a sai ga manzo Allah suka yi muhammadun wal khamis ga muhammadu da sojojin yaki wa asabnaha an watan sai aka karbe ba silman alkarbi an watan aka ci su da yaƙi aka kama haibar fajama sabiya sai aka tara riban yaƙi ga kaya ga dukiya ga matan da aka ribato su kuma suna nan a dihiyatu faqala sai dihiya yazo fakala ya nabi Allah a'tini jariyatan min as-sabi sai ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ina son a bani cikin riban yaki na ban mace ɗaya mana jariya ina bukatar ɗaya a ciki ba shi da iko ya ɗauka sai da izinin manzo Allah don riban yaki ne an fahimta qala idhhab fa khudh jariyatan sai manzo Allah ce je ka ɗauki ɗaya je ka ka ɗauki ɗaya manzo Allah bai damu ba fa akhadha safiyata binta huyayi yana zuwa sai zabi safiya yar huyayi ta fi kowa kuma kyau da daraja فجاء رجل الى النبي sallallahu alaihi wasallam fa فقال sai wani ya ga ya zai zo ya dauki safiya mu duka mu zo mu yi yaki farko abin da za ba shi safiya mu za ba mu mai za mu samu kenan ko ba bayan ta ai wannan ban da manzo Allah ba wanda ya cancanta ya dauki wannan wallahi sai mun kai bayan labari ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam manzo Allah bai sani bane sai zo fa kala ya rabbi Allah a ataita dihiya safiyata bint huyay sayyidata quraiza wan nadir ya manzo Allah ka dauki safiya ka ba wannan ita yar sayyida ya ce shugaban bani nadir da bani quraiza iyayenta ga darajar su ga darajar su ga darajar su ita kuma ga kyanta a dauka ba dihiya ma tasluhu illa lak kai kadai ka cancanta ka dauke ta saura araba ba kowa kala sai mazu Allah ce ud'uhu biha ku kira shi da ita ku kira su su shi da ita ba an ba shi ba ya dauka za shi ba aka ce to su dawo ce dai da shi ya taho da ita faja'a biha sai ya taho da ita فلما نظر إليها النبي صلى الله عليه وسلم قال خذ جارية من السبي غيرها لما زال الله يكن صفية da ربنا صفية جيكا دوكي wata. Eh? Eh? a da maslaha eh, maslaha ce duk abinda manzo Allah ya akwai mafisa da ciki ba maslaha bace ba amma sai da ta zo manzo Allah ya kalle ta sannan sai kai rabu da wannan je ka dauki wata sai kuma me maslaha da me maslaha ce amma kuma da me da kiyaye darajarta ita 'yar manyan mutane ce jikan Allah ba yar manyan mutane ne yar manyan mutane ce ita sa'annan kuma gata da kyauta dama Allah madaukin sarki bai halicci kowa ɗaya ba fa wani ya fi wani wata fi wata kyau wata fi wata kuɗi wata fi wata rabo wani ya fi wani kyau wani ya fi kuɗi wani ya fi ilimi wani ba a ce kowa har manzon nan Allah ba ka ce tilkan rusul faddalna ba'dahum ala ba'd minhum man kallama Allah wa rafa'a ba'dahum darajati wa atayna Isa ibn Maryam al-bayyinati wa ayyadnahu bi ruhul kudus da kuma ciwa to ai ba san shi kowa ne ne ba dihiyatu ibn sa'ib al-kalbi mala'ika jibrilu in zai zo da suran wa yake zuwa surar sa surar sa to shi yana ganin wai dihiya din an taimaka masa don me wai ai safiya ta yi masa yawa in ya je da ita ma za a irin na zaidu ne da zainab ko abin ba zai yi ba sai ga shi da kanshi zai ne bai dawo sannan ga wannan ko ya dauki zafi sojoji za su dauki zafi mu je mu yi yaki a zo a dauki a dauki ma'ana ma'ana shi ke na a dauki abin nan safiya a bashi yar manyan mutane a bashi ashe akwai bambanci tsakanin yar manyan mutane da yar wacce ba yar manyan mutane ba akwai bambanci ko ba bambanci akwai au an dawo daga rakiya ai kowa ɗaya ne eh kowa ɗaya ne a wajen haƙƙi in aka zo masallaci da sarki da gwamna da wane ne dole a tsaya sahu ga bayan liman sai liman ya yi kabbara a yi kabbara domin darajar ka kai ne gwamna ko sarki kafin liman ya kabbara kai ka fara kabbara sallaka ba ta yi ba sai ya sallame tuku ka sallame a zo sahu ɗaya za a gane za a gana da allah ana bautawa allah amma ana sallamewa assalamu alaikum wa rahmatullah assalamu alaikum wa rahmatullah a bakin kofar masallaci akwai bambanci wani takalmin sa ma dauko masa za a yi ko duk ɗaya ne takalmin ma wani yafi wani wani motar sa ma buɗa masa za a yi ba kai saka je kusa da wajen ba wani babur wani keke wani takalmin sa takalmin sa ne a bar hawarsa duk ɗaya suke ba ɗaya suke ba amma da aka zo za a gana za a bauta wa Allah madaukakin sarki duk ɗaya suke inna akramakum inda Allah ya atqaku amma ala sallame salla aka fito bakin kofar masallaci waye sai ce duk ɗaya ake wata motar ma kare ta ake kada ma tana kai zo kusa da ita a bude kofa yana shiga sai ac tuka shi za a yi wata motar kai da kanka za ka bude ka shiga tuka kanka wani Vespa babur zai hau wani keke wani takalmansa wani kuma ya fito ya karkata rigarsa ya kama hanya za shi neman abin da zai ci za ka ce duk ɗaya ne sai ce kun jariyatan mina sabi gairaha kai dihiya rabu da safiya je ka ka ɗauki wata wannan ka rabu da ita kala wa inna nabiyallahi sallallahu alaihi wasallama a wata wa tazawwajaha sai manzo Allah ya ɗanta ta sai ya aure ta tun da aka kaba duniya tun daga shari'a zaman masu Allah har an daga haka ake aure zai yi ba zai yi ba ya yi bai yi ba ayi aure an rabu ba haka bane ba ba yadda za a yi namiji ya rayu ba tare da mace bai ji daɗin rayuwa ba yadda za a yi mace ta rayu ba tare da namiji ba ta ji daɗin rayuwa sai dai a tafiyar da rayuwa haka nan ba wai a ji daɗinsa ba daɗin rayuwar namiji a duniyar nan mace الدنيا متاع وخير متاعها المرأة الصالحة duk jin daɗin da ke cikin aljannar annabi adama bai gama jin daɗi ba sai da aka halicci na na hawa ba haka bane ba ba daga nan zuri'a suka fito ba sai da aka halicci na na hawa da a ce jin daɗin aljanna ya isa ba tare da mace ba shi kenan ba za a halicci na na hawa an fahimta ya ce je ka ɗauki wata gabar wannan sai mazu Allah ya yanta ta sai ya aure ta ke za mu zo mahallin shahid da ko albina fi safa mazu Allah ya zabi na na safiya ya yanta ta ya aure ta za mu ga menene sadakin aka ce yantawan shi ne sadakin na hu ثابت ya aba hamza. ma asdaqaha ya abu hamza manzo Allah ya aure ta ya yarda ta ya aure ta to me ya bata sadaki qala nafsaha a'taqaha wa tazawwajaha yace ai ya yarda ta ne ya aure ta qala hatta idza kana bi tariq jahazatha lahu ummu sulaym ana cikin tafiya kafin a shiga madina ummu sulaym uwar nana dan uwar sayyidina anas mace ce wacce take mutuniyar balansariya ce mutuniyar madina ce ta kware cikin rayuwa ta san kan rayuwa ta kalli ɗanta ta ce ya manzo Allah ga ɗana na baka shi ya yi maka hidima anas ba haka bane ba ta yi manzo Allah abubuwa da yawa ta kware cikin rayuwa ta iya shirya abubuwa sai ta zo ta shirya na na safiya ta shigar wa manzo Allah ba na na safiya ta tare kenan a cikin tafiya fa ahadatta ilaihi min al-layli dare sai ta shirya na na safiya sai ta kai manzo Allah a cikin dare na na safiya ta tare kenan Fa'as ba a arusa sai aka waye gari mazu Allah ya yi angwanci ba a yi annabi sallallahu alaihi a arusan halatta kauni arusan kala man kana indahu shay'un falyaji jibi mazu Allah ya yi angwanci na jiya da daddare an waye gari sai ce to duk wanda ke da wani abu ya kawo wanda ya kawo guntun gurasa wanda ya kawo dabino wanda ya kawo mai wanda ya kawo kaza aka hada walima kenan kala wa basata nit'an nit'an faj'ala ar-rajul yaj'u bil aql sai aka shimfida roba ko aka shimfida leda ko aka shimfida shimfida inda za a zuba abinci su wannan ya kawo ya kawo ya a cikui wannan burodi wannan dabino wannan mai waja'ala ar-rajulu yaji'u bit tamri waja'ala ar-rajulu yaji'u bis samin fa hasu haisatan sai aka yi faten dabino kenan da mai da cikui ko kuwa kwado fakanat walimata rasulullahi sallallahu alaihi wasallama waliman manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kenan da yin nana safiya bint huyay qala ahbarana muhammad ibn nasr qala haddathana ayyub ibn sulaiman قال حدثني أبو بكر بن أبي أويس عن سليمان بن بلال عن يحيى عن حميد أنه سمع أنسا يقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقام على صفية بنت هيي بن أخطب بطريق خيبر ثلاثة أيام حين عرس أنا مزوع الله صلى الله عليه وسلم سيدي زولا ليتقوانا أكو da ya aure ta kafin a shiga madina yana an rasa biya kuma kanat fi man duriba alaiha hijab sai suka ce za mu duba mu gani in an yi mata hijabi to matan manzon Allah ce in ba yi mata hijabi ba to ba mata ba mata ba ce kwarkwara ce to sai aka yi mata hijabi قال أخبرنا علي بن حجر قال حدثنا إسماعيل قال حدثنا حميد عن أنس قال أقام النبي صلى الله عليه وسلم بين خيبر ومدينة ثلاثا يبني بصفية بنت هيي manzo Allah tsakanin Khaibar da Madina sai da manzo Allah ya zauna kwana uku yana angwanci da Safiya bint Huyay fada'autul muslimina ila walimatihi sai mai kira sahabi ya ce sai na kira musulmai a zo walima manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fama kana fiha min khubzin wala lahmin amara bil anqa'i yace babu nama babu wani burodi ko wani abin nan mai daraja ba nama amara bin alqa'i wa alqa alaiha min at-tamr wal aqit was sami yace a shimfida abu sai aka shimfida wannan ya kawo man shanu wannan ya kawo cikui wannan ya kawo dabino sai aka hada فقالت وليمته فقال المسلمون to waliman kenan to sai musulmai suka gade walima ayi an ci abinci amma har yanzu muna da shauran kokanto matan aure ce ko kokwarkwara ce sai suka ce ihda ummahatul mu'minina aw mimma malakat yaminuhu ku ta zama cikin uwar mu'minai kenan ko kuwa kwarkwara sai suka ce in hajabaha fa min in ai mata hijabi to ta zama kenan wa in lam in kun bai mata hijabi ba to tana cikin kwarakwarai kenan falamma tahala da za a ce wa ta'alaha wa maddal hijaba bainaha wa bainan nas za ji shikenan zai ce ai sai ta hau bayan manzon Allah ya goya ta aka sa kariya aka tange ta ta zama ummatul mu'minin to a wannan hadisin yana nuna falalan kyakkyawan mace kenan ko kyakkyawar mace da wacce ba ta da kyau duk ɗaya suke darajar su ɗaya ne ba ɗaya ba ne yana nuna darajar 'yar manyan mutane 'yar manyan mutane in ta bi halin su ku a ah, mata eh ba ji ba gaskiya ne eh babu allahu wal ghina'u inda al-urs babin da yazo na in aka yi aure ana biki akwai wasannin da shari'a ta ba da izini a yi قال اخبرنا علي بن حجر قال حدثنا شريك عن ابي اسحاق عن عامر بن سعد قال دخلت على قرظة, قرظة ابن كعب وابي مسعود الانصاري في عرس واذا واذا جوار يغنينا ya ce na shigo wajen wani buki da ake yi sai ga 'yan mata suna gada fakultu antuma sahiba rasulullahi sallallahu alaihi wasallama wa min ahli badrin yuf'alu hadha indaku ce to ku ne sahabban manzo Allah ko kun je yaki bai kun yakin badar ana yin haka a wajen ku fa qala ijlis in shi ta fasma ma'ana kai ka zauna tare da mu ka ji ka shaurara in baka yawa ka tafi kar ka kawo mana matsaloli ka zo farmo ana sakewa yau sakewa ake yau waye shi ta izhab sa na na fi lahu inda al-urs ce ku ne sahabban manzon Allah ba kaga yan zafi ke dago ana yin haka wajen ku su zo suna gada suna wake wake ke kaga in kana so ka zauna ka ji ba ka so ka yi tafiya ka karka mana gusulu karka mana matsala an yi yi sassauci in ana buki yi waɗannan abubuwa babu jihazun rajuli ibnatahu babin da ya zo na mutum in ya aurar da yarsa aka daura mata aure ya zo ya shirya ta a sallame ta da je ta tare me za a shirya yanzu ai zai dai sau kaya ne kano da kaya daga ingila ne ko daga dubai ko daga china ko ba shi kenan ba mata za su je su abin da ya faru na قال اخبرنا نسير بن الفرج قال حدثنا ابو اسامه عن زائده قال حدثنا عطاء ابن السائب عن ابيه عن علي رضي الله عنه قال yace an karbo daga sayyidina aliyu Allah ya kara masa dace jahaza rasulullahi sallallahu alaihi wasallama manzon Allah ne ya shirya fatima za ta tare fi khamilin a cikin wani bargo mai zane zane wa qirbatin dame wajen mazubin ruwa salka wa wisadatin da matashin kai hashuha izhir matashin mana itacen ciyawan izhir aka sa aka daure aka ji za a kai ma tare wannan na fatima kenan ita kuma ce sayyidatu nisa'i ahlil janna saboda ka san duk abin da ka rasa duniyar nan baya nuna cewa kayi khasara ita ce sayyidatu nisa'i ahlil janna amma da za ta tare ga abin da aka tare ne abin da ta je kenan باب الفرش باب النزول شبدو ما سعدا قال أخبرنا يونس ابن عبد الأعلى قال عمال بن وهب قال أخبرني أبو هاني الخولاني أنه سمع أبا عبد الرحمن الغبري يقول عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce shimfida yanzu ana magana zancen shimfida zai zo al-anmat su ne amma wannan al-furus ma'ana manzon Allah alaihi ya ce ai in mutum ya yi aure yana da hakkin shimfidarsa daban da shimfidar matarsa daban da shimfidar da za a tari baki daban ma'ana falon namiji daban falon matan daban da inda za a sauki baki daban abin da manzo Allah shirya kenan ga abin da yake an jabir bin Allah anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala firashun lirrajuli shimfida na mai gida ko falo na mai gida wa firashin li da kuma wata shimfidar ta iyalansa matan kenan matan gida kenan wa salisu lizaifi wata shimfidar ta uku ko falo na uku ko wajen zama na uku inda za a sauke baki kenan war rabi'u li na hudu li to me malamai suka fassara lil shaitan ay lil iftikhar na hudu an aji shi ne don alfahari alfahari kuma yana cikin aikin shaitan ko wa huwa mimma yahmilu alayhi shaitan wa yarda bihi aw huwa min amali shaitani aw huwa mimma la yantafi bihi ahadun ay na hudu ko ko aikin na shaitan ko alfahari ne alfahari aikin shaitan ne ko na hudun ba a bukatar sa sai a bar shi na aji haka nan har shaitan ya zo ya zauna a wajen أن فهمت فراش للرجل يا ذا مفسر ونا فراش للرجل تراكسة وفراش لأهله أأتوا يا إنا إذا ما تراكنا إذا ما دايك إيه آه. آه. وثالث للضيف firashun da rajuli shimfida na mai gidan wa firashun li ahli da shimfida kuma nan iyalansa wa firashun li daif eh. a to shi ne ɗakin mai gida da ɗakin matan da ɗakin baki ba shi kenan ba to shi ne falo na mai gida falon matan da faɗin da za a sauke baki ba shi ba shi eh eh eh zai samu shiga mana tiraka ya halatta ai tiraka ko bai halatta ba kake nufi ya halatta ba ya halatta in kuma zai bi kowa fa manzo Allah yana bin kowa ne daki in zai bi daki kuma fa ya halatta ko bai halatta ba ya halatta wanda ke da shirin karin ne. zai eh. wani wuri mana saboda in zai kara mace har guda hudu ba eh. babu al'almat babu yanzu al'almat shimfiɗa ce mai tsada kala akbara na kutai ba kala haddasa na sufiyanu an ibn al-munkadir an jabirin kala kala ne rasulullahi sallallahu alaihi wasallam hal ta tazawwajtu yace manzo Allah ya ce ba jabir kai aure qultu na'am yace eh kala hal tahattum alwaqa kun fara amfani da shimfiɗa mai tsada mai laushi kultu an lalala almatu yace ai mu ba mu ba ma amfani lokaci bai kai mu amfani yau eh, ina za mu samu wannan mu amfani da shi qala innaha satakun sai manzo Allah ce lokaci zai zo sai ai amfani da shi bamu alhadiyatu liman arrasa babu da zo na in mutum ya yi angwanci ya aure yana angwanci sai aka kawo ɗan kyauta abinci a bashi za mu ga abin da ummu sulaim kuma ta yi tare da anas aka yi ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam qala akhbarana qutayba qala haddathana ja'far wa huwa ibn sulaiman an al-jadi abi uthman an anas bin malik qala تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم فدخل بأهله منذ الله يا أوري سيما إيالسا سيما تستتاري qala wa sana'at ummi ummu sulaimin haisa sai ya ce mahaifiyata ummu sulaimu ce ta shirya hais hais abu ne da za a hada da cikui da dabino da man shanu sai a hada sai ta hada ta ce gashi qala fa zahab fa zahabat bihi ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fa qultu sai ta tafi da shi wajen manzon Allah fa qultu sai ta ce inna ummi tuqri'uka salam wa taqulu laka inna hadha laka minna qalil sai ana sai ce ya manzo allah hajiya tana gaishe ka mahaifiyata tana yi masu sallama tana gaishe ka gashi nan ta ce ga wannan abin dan kankane ne kar bakar arena gashi dan kankane ne abin da take mallaka kenan ta shirya ta kawo maka za mu ga albarka ake su koyawa kala ba'a hutse manzo Allah ce ma ajiye shi wajen ajiye ajiye sun qala sa'an na sai manzo Allah ce izhab fad'u fulanan wa fulanan wa mallakita. sai manzo Allah ce aje abinci sai aje je ka baki hanya ka kira wani da wani da wani da wani da wani kai da duk wanda ka hadu da shi ka kira shi zai ci wannan abinci ana sai ta je an ce kira wani wani manzo Allah na kiran ka duk wanda manzo Allah ya kira sunan su aka kira su bayan haka duk wanda ya hadu da shi ce manzo Allah wai ka wasan ma rijalan fada'autu man ma wa man laqitu yace duk wanda manzo Allah kira so ya ambaci sunan su na kira shi da kuma wanda duk na hadu da shi fa qultu li Anas qultu li Anas iddatu kam kanu da ka kira su suka taru sun kai nawa yawan su ya kai mutum nawa qala yani zuha 300 yace sun kai kusan 300 فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يتحلق أشهر عشرة عشرة فليأكل كل إنسان مما يليه da suka zo mutum ɗari uku sai ce to ku haɗu mutum goma goma ku mutum goma goma mutum goma su shiga su ci amma an ka shiga in za ka ci abin da ke gaban ka shi za ka ci karka mika karka mika hannunka mutum goma su ci su koshi su fita mutum goma su zo su ci su koshi su fita mutum goma su amma sharaɗin gaban ka kaci, ci karka ci gaban wani fa'akalu hatta shabi'u mutum ɗari uku suka ci wannan abincin da umar sulaim mutum ci ce ɗan kankani duk suka ci suka koshi fa kharajat ko da halar qa'ifa kalali ya anas irfa da duk mutum goma su shiga su ci akushin su ci su fita mutum goma su da suka gama sai manzo Allah ce anas dauki abincin farafatu shi ana sai ɗauki abinci sai ce fama adiri hina rafatu kana aksara am na wa za'atu yace da na ɗauki abincin ban sani ba yanzu da na ɗauka ma ne yafi nauyi ko lokacin da na kawo shi sallallahu alaihi wasallam قال اخبرنا احمد بن يحيى ابن الوزير قال حدثنا سعيد بن كثير ابن عفير قال اخبرني سليمان بن بلال عن يحيى بن سعيد عن هبيل الطويل عن انس انه سمعه يقول اخى رسول الله صلى الله عليه وسلم بين قريش والانصار وزعل الله يقول لك وانتكر سكان قريش وانا مثل الانصار ومتان المدينه فآخى بين سعد بن ربيع وعبد الرحمن ابن عوف زي ما زال الله صلى الله عليه وسلم يتي كي عبد الرحمن بن عوف da kai da sa'ad bin rabi na kulla yan uwantaka tsakanin ku kun zama yan uwan juna a lokacin har za su ga juna fa qala lahu sa'ad sai sa'ad ibn rabi yace inna li malan fa huwa bayni wa bayna shatrani shiga ga ina da kuɗi na raba biyu ka ɗauki rabi na ɗauki rabi sai kuma me ولامرأتان فانظر أيهما أحب إليك فعلى أطلقها فإذا حلت حلت فتزوجها ina da kuɗi ina da dukiya da yawa account a banki ko a gona ko a gida zan raba biyu na baka rabi na ɗauki rabi ina da mata biyu kalle su wace ce ka fi so na sake ta in ta gama idda ka aure ta qala sai abdurrahman da auf yace barakallahu laka fi ahlika wa malika jika Allah ya sa ma albarka a cikin dukiyarka da matanka rike dukiyarka ka rike matanka Allah ya sa maka albarka a cikin su dulluni ay alasu ku nuna ina hanyar kasuwa take ne saboda ya kware cikin kasuwanci zai iya auna ya aunar ya saya ya sayar ya dako ya menene sai kuda ci abdurrahman bin auf yana cikin miloniya a cikin madina ya ce allah ya sa ma albarka a cikin dukiyarka da iyalanka ina hanya kasuwa ina kasuwa take sai aka ce ga kasuwa sai kama hanya ya je kasuwa ya saya ya sayar ya auno ya aunar sai shi ya samu kuɗi falam yarji hatta raja'a bi samanin wa aqtin kan afdalahu bi dawara kasuwa sai da samu cukui da man shanu da kuɗi da menene kala wara rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ala alayya athara sufra ya samu kuɗi ya samu abinci har ya yi aure kuɗin da aka ce gashe ce a'a ya samu mace da aka ce gata ce a'a ya yi auren sai sai kuma me fa kala mayam sai manzo Allah ce me ya faru ne kake murmushi fuskar shikenan tazawwajtu تزوجت min al ansar فقال أولم ولو بشاة اللهم أجنا في من هديت وعافنا في من عافيت وتولنا في من توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من آليت تبارك ربنا وتعالى وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم